bari mu fara da mali 'yan siyasa da wani jami'in soji sun ce an kashe sojoji kimanin ashirin a wani hari na masu da'awar jihadi a kasar da ke yammacin afirka da ke fama da rikice-rikice a sudan kuma sai kuma sudan ta kudu ta tabbatar da mutum na farko da aka samu da cutar coronavirus kamar yadda rick machar mataimakin shugaban kasar ya tabbatar a ranar lahadi haka kuma a libya mahmud jibril tsohon shugaban 'yan tawayen da suka haɓar da shugaban libya muammar gaddafi a shekarar 2011 ya mutu ranar lahadi sakamakon coronavirus bari kuma a kenya masu ibada a kenya sun ƙi bin umarnin gwamnati na hana taron jama'a inda suka halarci taron yin ibada na palm sunday a gidan faston su da ƙarshe kuma a tunisia an sanya hoton 'yar tunisia kuma mace ta farko daga arewacin afirka da ta yi aikin likita tauhida ben shek. kan sabon takardar kuɗi ta dinari goma